Ana da azumi ko ba ka da azumi mafarki baya karya azumi domin mafarki ba aikin ɗan adam ba ne. shi kuma Allah baya kama mutum sai akan abin da aikinsa ne ba ka da ikon ka ce bari in yi mafarki ko ba zan yi mafarki ba mafarki zuwa yake ya fi ƙarfinka ba kai kake kawo shi ba kuma ba ka da ikon ka kawar da shi la yukallifullahu nafsan illa wusaha haka idan mutum ya mafarki damani ya fita daga jikinsa yana azumi abinda kawai zai yi in ya tashi shine yi wanka amma azuminsa yana nan ya tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum alaikum assalam ina da aboki kafuri zan bari mu je masallaci ko zai bi ni mu je masallaci amma ba sallah zai yi ba ya halatta mu ringa zuwa ko kuwa bai halatta ba ya halatta in kun zo masallacin ma ba laifi ya shigo ya zauna a gefe ya jira ka masallacin da aka hana kafirai su shiga shine masallacin Ka'aba ومن ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد آمهم هذا masallacin Ka'aba ne kafiri baya shiga yanzu amma masallatai ko na Madina ne manzo ya bar kafirai sun shiga akwai kiristoci wanda ake kira da Nasara Najran group ne na kiristoci fasto fasto suka zo za su tattauna da Annabi sallallahu da suka zo ya shigo da su masallaci kuma ana tsaka da tattaunawar lokacin ibada su ta yi suka ce za mu yi ya ce ku tashi ku yi sannan manzala yakan kamo kafirai a wajen yaki. kuma ya zo ya shigo da su masallaci ya ma ɗaure su a cikin masallacin kamar irin abin da ya faru ga Sumama ibnu Asal da aka shiga shigar kafiri masallaci ba laifi bane ba da ba sallar zai ba matukar ba wata fitina ta kawo shi ba mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya saka malam da alkhairi amin Ya ce malam ina da tambaya kamar haka mata ta ce muke yawan samun sabani tsakanin mu duk abin da ya hada mu sai ta gaya wa iyayenta na mata fada akan bana so amma ta ki denawa na rasa yadda zan yi da ita malam a bani shawara ta malam ƙala rawi mu ba yawa sai zafi shawara shine kai mata kishiya za ta ka yanzu ganinka take a arha ita kadai ce amma idan ta san ba ita kadai ba ce za ta kiyaye wata kakanmu tana cewa mace wuka ce wata ce take wasa wata kasan idan mahauci yana so ya wasa wuka da yake yi sai ya haɗa wuka da wuka haka duk mai mace ɗaya bai mori soyayya ba idan kana da wata ba nan ne za ka ga kulawa kuma komin kulawar da take baka a ita ɗayan in ka ƙara mata wata ƙarawa za ta yi amma labarin sai wanda ya yi sannan ne mata nasiha ta sani babban laifi take yi fitar da sirrin mai gida daga gida ba ƙaramin barna ba ce ana iya sakin mace don wannan ba wai ki gaya wa naki iyayen ba ko nasa iyayen kike gaya wa in baya to laifi kike babba annabi ibrahim ya sa annabi isma'il ya saki matarsa saboda me saboda ta gaya wa shi ibrahim din sirrin isma'il annabi ibrahim ya zo gidan annabi isma'il baya nan da ina mijinki ta ce baya nan ya tafi sana'a me sana'a fa ita ce baba abin nan maharbi ne mafarauci ne sai ce to yaya rayuwar gidanku take ba ta taɓa ganin sa ba fa to ya labarin gidan ta ce kai to Idan nan dai sai hakuri ni ma zaman hakuri nake ni ma zaman kaddara sai ta faɗa problem din gida rana farko da ta ga mutum ba ta san shi ba sai annabi ibrahim ya girgida kai ya ce to ba komai idan mijinki ya dawo ki ce ana gaishe shi amma ki ce ya canja kyauran kofar gidansa da annabi isma'il ya dawo ta ma manta to shine sai isma'il yake tambaya ta ba mi ba ko bakwa ta ce mun yi ba ko wani farin da mai kamala mai kaza mai kaza sai ce to sai ce to ya bar miki sako ta ce ya bar sako me yace ya ce in ce maka ka canja kyauran kofar gidanka sai ce to yana nufin in sake ki maganan manya ce me ya laifin da ta yi sirrin mijinta da ta ɗauka ta gaya wa uban miji ma fa wai nata uban ba haka malamai suka ce bayyana sirrin mai gida yana daga cikin manya-manyan laifin laifukan da namiji ke iya sakin mace da su haka ya kamata ki hattara bai kamata ba tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh yayi addu'a mai kyau ya ce Allah ya ji kan malam Ja'far Mahmud Adam in Allah ya sa ya huta Allah ya sa aljanna ce makoma sai ce malam ina laifi amma tsakani na da Allah ne dan Allah malam ina barar addu'a huta lafiya to Allah ya baka ikon dinawa kuma ka dage da yin ayyuka na ibada suna hana ayyuka na laifi magabata sukan ce sallar walaha tana taimakawa wajen daina ayyukan zunubi da haka in ba ka yi sai ka dage karin rinka kuma duk addu'ar da za a yi maka in baka kama hanyar daina ba fa ba za ka iya daina ba dan wasu abokai kake da su miyagu da su ne suke jan ka to sai ka rabu sai ka rabu da su dan wani faragan lokaci kake samu wani extra time ne kake da shi a shi kake laifin ya kamata ka cike shi da wasu ayyukan alkhairi da wani abu haka nan in wani gari ne yake zame maka shi'umin gari domin akwai kowa da irin shi'umancin da Allah yake jarabasa da shi wani in dai ya je wani gari sai ya sha giya a gari a nan sharrinsa yake da ka in ka san wani gari ne ko wasu abokai ne ko wani lokaci ne sai ka yi kokari ka rakice wannan sannan ne za ka samu damar tuba za ka samu damar denawa Allah ya baka iko Allah ya ba mu ikon baba ki mu aka takarda ta gaba assalamu alaikum alaikum assalam malam mutum zai iya umara sannan mutum zai je umara sannan zai sauka a jidda zai iya wanka a gida sannan ya saka kayan gida sai an isa miƙati a cikin jirgi sannan ya saka hirami a'a idan kai wankan harama da aikin hajji ko umra to abin da yake biyo baya kawai shine sami kirani za kuma ka sake maimaita kayan gida ba da haka in kana so ka ɗauki mikatinka daga garinku ne kamar mu mutanen afirka ta yamma wanda mafi yawanci mikatinmu yanzu a cikin ruwa yake muna tsallake shi ne cikin ruwa akwai malaman da suke ganin za ka yi wanka tun daga iyakar ɗin ku. ka sa haramunka ka shiga jirgi in kuma ba haka ba sai ka shiga jirgin idan lokacin saharamin yayi sai ka shiga jan ɗakin jirgi kai wanka sai ka saharami in kuma ba haka ba to ka bari a sauka a jidda in aka sauka a jidda to gaban ɗakuna nan sai ka shiga kai wanka sai ka saharamin ka daga jidda in makka za ka wuce direct amma idan madina za ka tafi to kai haƙuri ka je madina in za ka fito sai ka ɗauko harama daga miƙatin mutanen madina wanda shine zulhulaifa ya tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa alaikum assalam shin ƙara kafa daular musulunci da dawo da shari'a a wannan zamanin yana da kyau kuma da wani hanya ya kamata mu bi hanyar da sahabbai suka bi da annabi ita ake bi yau a ce maka ma kafa daular musulunci yana da kyau ko bai da kyau har kyakka kake yi yanzu musulmi ya kamata ya wannan tambayar wata hanya ake bi hanyar da sahabbai suka bi na farko hanyar gyara kai da kai imani na gaskiya ba imani irin wanda muke rayuwa da shi ba yanzu dan jabu kana sallah kana fata kana sallah kana damfara kana sallah kana da malamin tsubbu kana tutiyar kai musulmi ne kana duba wannan imanin ba inda zai kai mu ba da irin wannan imanin musulunci yake tabbata ba mana raba kafa muna bara muna karuwa haya yiwa a yi imani na gaske ya ayyuhan lazina innamal mu'minuna lazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu innal lazina qalu rabbuna allah thumma istaqamu wannan shine Allah ya ba mu iko amin kaso casa'in da biyar na hukunce-hukuncen musulunci ba gwamnati ce take yi ba sai dai kuma mutane ne suke yi kwata-kwata abin da gwamnati za ta yi maka a dokokin musulunci bai fi kaso biyar ba amma casa'in da taran nan yanzu da yawan mu ba ma yi a ka sa hijabin ƴaƴanka gwamnati ce za ta zo ta ce matarka da ƴaƴanka sa hijabi gidan a yi sallah akan lokaci gwamnati ce za ta sa wannan kasuwancinka ka ci halal ko ka ci haram gwamnati ce za ta sa wannan duk ayyukanmu ne muka kyale kyautata wa makota gwamnati ce za ta saka ka kai wannan rukon amana gwamnati ce za ta saka ka kai wannan Kuma me musulunci waɗannan su ne musulunci haka musulmi ne suka ƙi musulunci da kansu ba wani ba yasa Hassan al-Banna yana faɗa wata kalma mai tsada ko shi ko Sayyid Qutb aqimu dawlatal islami fi qulubikum tuqamlakum ala ardikum hmm. ku kun kafa daular musulunci da gaske a zukatanku kuka yadda ba za ku yi ta'inci ba ba za ku yi damfara ba za ku bauta wa Allah shi kaɗai ba shirka ba sai an ce shugabannin ku sai muku ba su da kansu ma za su amma matukar ba ku yi ba waye zai muku ba wanda zai muku mai tambaya ta gaba yake assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya kara daraja duniya da lahira amin ce tambaya mutum ne ya bar sallah wanda bai san adadi ba menene hukunci zai yi ta ne bayan zai yi ta yi zuciya a madadin sallah suna wani abin har lokacin sallah ya wuce Yalla Allah ce to fa saufa yalqauna gayyan da sannu zamu jefa su a wani rami cikin wutar jahannama Abdullahi dan Abba zai ce gayyi wani kurkuku ne a cikin wutar jahannama ita kanta jahannaman tsoron sa take saboda bala'in da ke cikin sa sai ba za ka sake ba kuma ka yawaita nafil fili muna fatan Allah zai yafe maka Allah ya fi mana baki da sai san ba cewa ba sai tafi ne duk wanda ka zaba kai ba ne an gane ko sai ce idan mutum ya zaɓi yankan yanka zai yi sai ce to shin yankan ya kore yankan aikin haji na hadaya mana idan mutum kuma zai yi tamattu to idan abin da ya shafi shari'a ne tsakanin kai da Allah kar ka ƙara aure sai ka tabbatar da za ka iya wa matan abinci fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masana wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahida sharadin farko na za ka ƙara aure shine ka tabbatar da za ka iya adalci wanda yin adalcin nan bayani ne wanda yake mai faɗi amma dai abin da ake nufi da adalci wanda ba shine adalci ba adalci shine kowace kai mata kayan sallah kuma kowace ka kashe musu kuɗi daidai amma ko ka dinka mata abin da take so wannan atamfa take so ka dinka mata ta dubu goma wannan leshi take so to shi ma na dubu goma a ba shi ba ko ta ba ta a'a wannan tana so ta ci burabusko wannan tana so ta ci amala ka ba su yi ke ba ne daidai ko wace ce ta da take so amma ba ka cewa tun da su waccan ta amala ita ta fi hata sannan ba su bane adali to haka nan wannan ba ta da lafiya wannan kuma na lafiya da lau wannan sai a kai ta asibiti abu da asibiti ne fara a biya mata kuɗin magani kuma ba za a ce tun da ita ma wannan lafiyar ta lau ai eh, an kashe waccan dubu goma asibiti ita ma sai an kashe mata to ita ba ta da lafiya ne ita lafiyar ta ta lau dan ne za a hada ba a kashe mata kuɗi amma ka'ida shi ne ita ma duk ranar da ba ta da lafiya a sai ta ne irin na waccan mai kima mai daraja ita ma abin da cutar ta tace a biya mata amma da yawan wasu ke a'a da yawan mata suna wahalar da maza a wannan babu ai ya canja wa abokiyar zama ta waya ita kuma wayar ta lafiya lau ita ma yanzu sai an canja mata waya ita ke wayar ta lafiya lau ai an canja mata kayan ɗaki ke kuma kayan ɗakin ki lafiya lau sai ka ga ana ta wasa da hankalinka ba haka bane ba kai hatta a wajen mu'amala ka shiga ɗakin waccan kai dariya yanzu ka shigo ɗakin wanda sai kai dariya ka ka zama mahaukaci dariya ba dalili ai hauka ce to sai ka ga wacce ta tada hankali ai na ji ka a ɗakin wancan kana ta dariya yanzu kenan dole ka fashe da dariya ko da abin dariya <laughs> suna wani abin wasa wai shi shashashan madina a'a me ya jawo aka yi dariya a wancan ɗakin wani abu ne ya faru to ke ma in irin abin dariya ya faru a ɗakin ki ke ma sai dariya gwargwadon ta ɗakin wannan ne haka nan yara maza da mata yanzu yarka mace ta isa aure ka yi mata aure kai mata kayan ɗaki to kuma ga wani yayanka ko kaninta shi ma baligi saurayi shi ma sai kai masa kayan ɗaki to shi mace ne da haka adalci daban daidaito daban abin da musulunci ya umarce mu da shi shine adalci amma ba daidaito ba to da yawan mu sai muke fassara adalci da daidaito wanda kuma wannan ba daidai bane ba sannan abu biyu ya zama kana da halin da za ka iya rike mata biyu ta fuska biyu hali ta fuskar biyan bukatar sha'awa aure ba kwalliya ba ne, wanda za ka ga ya auri mata biyu amma mace ɗaya mata fi ƙarfinsa kawai kwalliya yake da su wannan kuskure ne za ka fuskar karfin sha'awar ka za ka iya gamsar da bukatar mata ya kana da lafiya haka ta fuskar mazantaka sannan kuma ta fuskar tattalin arziki za ka iya rike mata ba ka iya ba musulunci bai yadda kai ba domin a ƙarshe Allah ya ce zalika adina Allah ta'ulu yin hakan in kuka kiyaye wannan ka'idojin a aure to shi ya fi muku da karku talauci domin idan tattalin arzikinka na rike mace ɗaya ne sai ka cincimo mace ta biyo a ƙarshe haihuwar guzuma za a yi ta uwa kwanci ita ɗin bata samu biyan bukata ba bata ci ta koshi ba ɗaya ita ba ka zo ka daɗa ɗora mata nauyi ko ƙarfinka bai kai ka riƙe ‘ya'ya kaza ba kuma yanzu kana ƙara producing ɗin ‘ya'ya to kaga sai zama ka jefa kanka a cikin wahala da haka musulunci biya kula da irin waɗannan sannan sai kuma ta fuskar al'ada ta fuskar al'ada kuma wannan maslaha ce idan mutum zai ƙara aure a al'adar garin ya ake yi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 واذكروا الله في أيام معدودات ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون وكافو مفسر وانا آية يا مانا مسيل زكريا الله يساك مثلا الخير ya yi min hannunka mai sanda akan wata fassara da na wanda ko shakka babu zata iya ɗaukar wata ma'anar da ba kuma ita ake nufi ba a lokacin da nake fassara alhaji ashkurun ma'lumat aikin hajji watanni ne sanannu watan zulqada watan shawwal da goman farko na zulhajji ko sha ɗaya sha biyu sha uku na zulhajji na ce duka waɗannan kwanaki za a iya yin aikin hajji a cikinsu wani zai iya ɗauka kenan za a yi aikin hajji a watan shawwal shi kaɗai ko a watan zulkada shi kaɗai ko a watan zulhajji shi kaɗai da ake nufi ana iya ɗaukan niyyar aikin hajji tun daga farkon zulkada ko tun daga farkon shawwal kila ma ka tafi makka ka je kai umara ka tuba kayan ka ci gaba da zama amma fa sai kwana na takwas yayi yau yawmut wuya. goma a takwas ga watan zulhajji daga nan ne kuma ake sa haramin aikin hajji sai a fita mina sai kuma a ci gaba da gudanar da sauran ayyukan hajji malamai sun ce hikimar da yasa Allah ya sa lokacin yayi tsawo saboda yanayin tafiya saboda hijinjimin tafiyar aikin hajji za ku ga tun kafin watan aikin hajji ya kama ana watan ah, muharba ah, binnan zulhajji din ake ɗawainiyar kai alhazai amma wani lokaci har ana gobe za a fita ba a gama kai alhazai ba wannan shi ne Allah ya fata wa malam da alkhairi ubangiji yace waqturullaha fi ayyamin ma'dudat kuma ku ambaci Allah a cikin kwanaki kididdigaggu to shin wannan umarni na waqturullaha fi ayyamin ma'dudat da suwa ake sai wasu malamai suka ce da masu aikin hajji ake kuma ai magana aikin hajji ake an gane ko وأتموا الهج والعمرة لله الهج أشهر معلومات واذكروا الله في أيام معدودات kuma ambaci Allah cikin kwanaki ƙididdigaggu duk da cewa wannan umarni tare da cewa da masu aikin hajji ake amma fa shi zikirin da ake a ayyamin ma'adudat ba iya masu aikin hajji ne suke yin ba sai dai malamai suka ce idan an fassara wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat an fassara zikirin da shine talbiya labbaik allahumma labbaik wannan masu aikin haji kadai ya shafa amma idan takbiru ayyami minan kabarbari da ake yi ne ranar 11 12 13 wannan kan ba masu aikin haji ne kadai suke yi ba domin ko mu dan wanda ba mu je aikin haji ba muna nan in wannan kwanakin suka zo ana yin kabarbari an gane ko domin akwai ayyamun ma'adudat akwai ayyamun ma'alumat kowannen su an ce ai zikiri a cikin su to ayyamin ma'adudat su ne biyu, sha uku, da zulhajji kwanakin zaman mina sannan kuma su ne ayyamun tashri'i kwanakin da ake shanya nama kwanakin da duk mai yin layya zai iya yin layya a cikin su shine Allah ya ce wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'alumatin alama razaqahum min bahimatil an'am da ta dai zikiri idan na masu aikin haji ne a iya kwanakin aikin haji to talbiya ake nufi idan kuma ana nufin na dukkanin mutane ne da masu aikin haji da ma wanda ba su ba a ayyamu tashriki wannan ya shafi masu aikin haji ya shafi wanda ba masu aikin haji ba da ka ba wuce ke albarkacin ta za ka dangare ya sha ruwa a sako lallai ku ambaci Allah ku yi zikiri a cikin kwanaki sanannu to da wannan zai daɗa nuna maka lallai ƙur'ani ba zai taɓa yiwa a fahimce shi aiki da shi ba sai an hada da sunna a nan da Allah ya ce a zikiri to me zikirin karatun ƙur'ani zikiri ne inna nahnu nazzalna na wa inna lahu lahafizun sallah zikiri ce aqimis salata li zikiri an gane ko hudubar juma'a zikiri ce fasau ila zikrillahi wa zarul bayt to wani zikirin Allah yake nufi anan kaga dole sai an zo an tambayi manzo shi zai fassara me Allah yake nufi anan domin ba ana nufin ka je kai ta tilawar Qur'ani ba in ka fahimci wannan to kaga ka fahimci Qur'ani da kanka ba tare da fassarar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wanda shi Allah yake wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin mun so makar maka da Qur'ani dan kai wa mutane bayani to a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zikirin da Allah yake nufi anan ga mai aikin haji shine tarbiyya. labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik wanda ita kuma talbiya tana karewa ne a ranar babbar sallah da zarar alhaji ya zo ya yi jifan jamratul aqaba to talbiya daga nan ta kare yanzu sauran sha ɗaya sha biyu sha uku zikirin da za ka rinka yi ba talbiya ba ne shine Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd alhamdulillahi kathira wa Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas da mawalinsa daga cikin sahabbai suka ce ayyamun ma'adudat anan ana nufin kwanakin tashiriki kwanakin zaman mina ranar sha ɗaya ga watan idi ga watan zulhaji ɗaya ga sha ɗaya ga watan zulhajji kenan ana ɗaya ga babban sallah da biyu da kuma uku to Allah yake a yawaita zikiri a waɗannan kwanakin a yawaita kabarbari a yawaita tahmidi a yawaita takbiri a yawaita tahalili an gane ko ne ya tabbata cin hadisi da Imam Muslim ya rawaito hadisun Nubaisha al-Huzali azza Allah sallallahu ce ayyamu tashriki ayyamu aklin wa shurbi wa zikrullah kwanakin yanyane sha biyu, sha ga ga watan zulhajji kwanaki ne na ci da sha da kuma ambatan Allah ma'ana ba a yin azumi a cikin su ba zai yi kai azumi ranar ɗaya ga babban sallah ko biyu ko uku ba ba a azumi a waɗannan kwanakin sannan manzalar ce wa Lahi kuma ana so a yawaita ambatan Allah Bangiji ya ce faman ta'ajjala fi yawmayn wanda ya gaggawa barin mina fi yawmayn cikin kwana biyu ma'ana ya bar mina a ranar biyu ga sallah ranar sha biyu kenan ga watan zulhajji bai kai cikon sha uku ba to fala isma alaihi bai da laifi abin da ya daidai ne amma malamai suka ce ka'idar shi ne. idan kana so kai ta'ajili gaggawar barin mina to sai ka bari rana ba ta faɗi ba da tsakiyar rana sai ka fita ka bar mina ka dawo maka ko kai tafiya ka garin ku aikin haji daga wannan ranar ya kare amma in ka bari rana ta faɗi kana mina a rana ta sha biyu ba za ka bar mina ba dole sai ka haƙura ka sake kwana cikon na uku kuma sai ka yi zawali ma'ana lokacin sallah azhar yayi ka zo ka sake yin jifa jifan ƙarshe sannan sai ka tafi suka ce saboda Allah ya ce fi yaumaini a cikin wuni biyu ma'ana barin ya zama cikin wuni ne kar ka bari dare yayi idan dare yayi to ka makara ba za ka bar mina ba a wannan lokaci waman ta'akkara wanda kuma yayi jinkiri bai bar mina ba har sai da kwana cikon na ukun yayi la isma alaihi shi ma bai da laifi Allah yake liman ittaqa amma ga wanda ya kiyaye dokokin Allah cewa ba ka da laifi in ka kiyaye dokokin Allah ko menene dokokin Allah malamai suka ce shine ai aikin haji ce babu farfasa babu yasashen zance kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yawmi waladatu ummuhu wanda ya aikin haji bai keta wata alfarma daga cikin alfarmomin da aka ce a kiyaye bayan ana aikin haji ko shakka babu idan ya gama aikin haji zai dawo sabo fil duk zunubansa Allah ya wanke masa kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi to irin wannan garaɓasa da ake samu sai fa ga wanda ya kiyaye dokokin aikin hajji shine ma'anar limani taqa da wanda ya kiyaye dokoki ya ji tsoron Allah bai aikata wani abin da ba a so a aikata shi a lokacin aikin hajji. Allah yake wattaqullaha lalle ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokinsa wa alamu kuma ku sani annakum ilayhi tusharun lalle ku ga Allah za a tattara ku alhasharu shine tashin bayi a tara su a waje daya Allah madaukakin sarki zai tashi bayi sannan zai tara su a fili guda daya wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada an gane ko tallashi ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام Allah madaukakin sarki zai yi magana akan munafikai yace wa minan nas lallai ku sani daga cikin mutane man yu'jibu ka qawluhu fil hayati dunya akwai wanda in yazo yana maka magana a rayuwar duniya dole ya burge ka saboda ya iya bakin sa wannan tabi'a ce daga cikin tabi'un munafiki ba wai ana nufin duk mutumin da ya iya magana munafiki bane a'a amma dai yana daga cikin sifofin munafukai sun iya magana amma inda ake gane su sai ka ga magana ta yi gaba su sun yi yamma yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun ta gaya maka magana da baki amma a zuci ba haka take ba su yadda da su nemi su maka daɗin baki don ka yadda amma a zuci ba su yadda da kai ba shine mutanabbi yace yu'tika min ɗarfin lisani halawatan wa yarugu fika kama yarugu salam na daga cikin halayyar munafiki rairai ya maka daɗin baki amma da ka yarda da shi kuma zai cuce ka zai saba maka zalla ya faɗi alamomin munafikai da yawa ayatul munafiki salafun daga ciki idza hadasa kadaba idan ya faɗi magana ga ta da daɗi a ji amma kuma karya ce a aikace to Allah yana gaya mana wannan ne domin mu gyara domin mu dena domin sau da dama mutum za ka gan shi tsamo tsamo cikin musulmai amma yana da ɗabi'un munafurci to matukar kana da ɗabi'un munafurci duk waɗannan abubuwan da ake faɗa na ibada ko kana shiga ana yin ka da su amma ka sani a lahira ba za ka ci gajiyar su ba Mana idan Allah ya faɗa mana wata ibada ya gaya mana wani ayyuka masu da raɓasa to kuma sai ya gaya mana ga kuma abubuwan da in ba ku kiyaye ba ko kun yi ayyukan ayyukan ba za su yi tasiri ba Abin wannan shine tsan imani sai ka yi aiki na gari kuma sai ka guji abin da zai rusa aikin amma in ba haka ba ko kana da ƙwazon sallah amma kuma kana yin abin da yake rusa sallah to za ka je lahira da kai da wanda bai sallah ba da ɗaya za ka munafurci yana lalata ayyukan ibada dole ne sai mun kiyaye haka shi yasa zaka ga a Qur'ani Allah yana ta faɗa sifofin munafikai ba wai kawai tona musu asiri ne manufar ba manufar shine kai kanka musulmin da kila tabi'a ta shiga jikinka baka sani ba kai ma ka sani ka gyara ka dena kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu'mini ma yana iya kamuwa da cutar munafiki bai sani ba arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan tabi'u guda hudu duk wanda ya hada su to ya zama tsantsar munafiki amma wa man kana fihi khaslatun minhun kuma yake da wasu daga cikin ɗabi'un ba duka hudun ba kana fihi khaslatun min an-nifaq sai dai kace yana da cutar munafurci amma ba munafiki bane ba sai manzo Allah ya faɗe su yace na farko idza hadasa kaza in dai in yi magana yana ƙarya to yana da ɗabi'ar munafurci amma in iya ita ce da shi ba za ka ce da shi munafiki ba sai in ya haɗa sauran uku wa idza wa'ada akhlab in dai in yi alƙawari yana sabawa nan ma ɗabi'ar munafurci ce wa idza sama fajar in yana faɗa da mutane ba a sasanta shi baya karɓar sulhu taurin kai ne da shi da gaddama to ɗabi'a ce ta munafurci wa idza ahada qadar in ye in aka yi alkawari da shi sai ya yaudara duk mutumin da ya haɗa wannan ya zama tsantsar munafiki amma idan bi ke gare ka ba za a ce kai munafiki ba sai dai kana da cutar munafurci sai kai kokari ka gyara sai kai kokari ka ta hanyar jin ayoyin alqur'ani da kuma kokarin aiki da su saboda illar munafurci za ka ga hatta sura munafikai suke da ita a qur'ani Allah yana tona asirinsu a ciki suratul munafiquna sannan ga suratul tauba nan cike take da tonan asirin munafikai da ake kiranta da sunan alfabiha mai tonan asiri da tonan filili na munafikai a cikin ta Allah yake ta cewa wa minhum wa minhum wa minhum daga cikin su akwai masu ɗabi'a kaza daga cikin su akwai masu ɗabi'a kaza wa minhum man ahada Allah wa minhum man yalmizuka fi sadaqat wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun wa minhum wa minhum haka Allah ya tafada zaka dai wa minan nasu daga cikin mutane mai yu'jibuka qawluhu akwai wanda maganarsa take kayatar da kai fil hayati dunya anan duniya shine kamar yadda Allah yake wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' li qawlihim fa annahum khushubun musannada idan ka gansu a zahiri za su burge ka in suna magana magana akwai dadi amma Allah yake shirin baci bane ba ba ta huda ne bata shiga ba ba mutanen kwarai bane ba ba za ka so ka yi mu'amala da irin su ba domin abin ba dadi imamu Suddi yace nazalat fil Akhnas ibn Sharik al-Thaqafi wannan aya ta sauka ne game da wani mutum da ake kira da al-akhlasu ibnu sharif as-saqafi dan kabilar banu ce da a ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa a zahiri ya nuna ya musulunta amma wa fi batinihi khilafu zalika amma a zuciyarsa ashe ƙarya ne ba musuluncin da yake dafi ba a wata ruwayar daga Abdullahi dan Abbas yace annaha nazalat fi nafrin min almunafiqin wannan ayar ta sauka ne game da wasu jama'ar munafikai takallamu fi qubaydin wa ashabihi alladhina qutilu birraji'i wa abuhum su kuma abin da suka yi sun soki wani musulmi ne wanda ake kira da suna qubayd musulmi ne na kwarai kafirai suka tare shi a wani waje suka yi masa interview bayan sun kama shi su ne masa azaba sai suka ce da shi yanzu kai ubaizu za ka so a ce yanzu mu sake ka mu kama muhammadu don su gwada imaninsa sai ce wallahi duk da yanzu na san ina hannunku ku ne mun azaba kuma kila ma kashe ni za ku yi kuma yanzu a zaton da nake yi annabi yana madina yana zaune a inuwa to amma duk da haka ba ana kan inuwa ta soke shi a inda yake da inuwarsa da ya kai annaba a inda yake wanda ku yi min duk abin da za ku yi shi ne bayan wannan mutum ba na wasa ba ne san da yake wa manzo Allah ba na wasa ne sai suka ce to yanzu kashe rahmi me kake yi na sako mu gaya Muhammadu bayan mun kashe ta sai ce abu ɗaya nake neman ku yi ku ba ni dama in yi sallah shi ne suka ba shi dama ya sallah raka'a biyu ya ce to bismillah ku yi abin da za ku yi a tarihin musulunci shi ne kuma musulmin da za a kashe ya ce a yi masa izini ya yi sallah shi ya fara sunanta wannan sunnar bayan an kashe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana musulmi Allah da malaika Jibril ya gaya masa ce ga abin da ya samu baibu da shi da wasu mutane an kama su kaji kaji kaji kaji malaika Jibril ya bashi labari shi ne manzo Allah sai ya faɗi labarin a Madina to sai munafikai suka ji suka ce wannan wawa ne a kama kan a ce wai za a sake ka ka zagi wani ba za ka zage shi ba wannan maganar da suka faɗa sai Allah ya musu tambarin munafurci ne Allah yake tona musu asiri wa minan nasi yi yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa ala al-islam abinda wannan yake nunawa kenan yana daga cikin munafurci sukar wata bajinta da wani musulmi yayi ana gane munafiki duk lokacin da musulmai suka yi abu su ba su iya ba sai ya kushe su amma idan arna suka yi ya ba musu shine yadda muke ce da su a yaren zamani yan daɗi arna shi kullum ya burge arna su ne wayayyu su suka iya amma musulmi ba su iya ba to idan ka ɗauki wannan sifar da kyau ka lura da ita kaɗan ne mutanen da za su fita yau a Najeriya musamman waɗanda suke ganin su intellectuals ne su wayayyu ne sun je turai sun je amerika sun je ingila su a wajensu musulmi bai iya ba musulmi ba gidaje ne kullum wanda ya fi burge su arni kuma za ka sha mamaki wani lokaci har a cikin masu wa'azi kullum shi arna su ne gwanayensa sun iya musulmi ba su iya ba a yau a social media za ka ga hatta cikin malamai akwai wanda idan da sunan malinta akwai wanda da yayi abu arna ne suke masa comment saboda sun san interest ɗinsa yake karewa wannan ba ƙaramin mummunar ɗabi'a ba ce ɗabi'a ce ta munafunci shine Allah ce hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman kusancinsu da arna ya fi kusancinsu da musulmi suna tare da musulmi ne kawai a gangar jiki amma a zuciya tare da arna suke ɗari bisa ɗari arnan sun fi burge su alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab in ukhrijum la nakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum Allah yashhadu innahum lakadhibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wa la in nasaruhum la nan al kuma la yunsawun to shi yasa ko lahira aka je Allah hada su yake a waje ɗaya? inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an hada su Allah zai yi domin a duniya ma ajandar su iri ɗaya ce manufofin su iri ɗaya ne da ka ni hattara kwarai da gaske Ubangiji ya ce wa yushkillaha kuma za ka yana rantsewa da Allah alama fi kalbihi dan ya bayyana cewa a zuciyarsa shi musulmin kwarai ne amma kuma karya ne abin da ya faɗa a baki daban abin da yake zuciyarsa daban idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah in sun zo gaban annabi su rantsa su ce mun yadda kai manzo Allah ne Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu Allah ya san kai manzon sa ne amma wallahu yashhadu innal na lakazibun Allah yana rantse maka abinda munafikai suka gaya maka na cewa sun yarda kai annabi ne wallahi ƙarya suke ba su yarda ba ittakazu aymanahum kan fafaddu an sabilillah Ko suna da wannan rantsuwar ta su ce dan su tsare kansu daga gare ka dan kakkai musu kuɗin gora da kafirai da su maka rantsuwa dan sun san a zahiri in sun rantse za ka yarda amma ƙarya suke a har na ne ba musulmi bane ba daga cikinsu akwai abdullahi ɗan ubayi ɗan salon shi ne shugaban munafukan duk duniya a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai har kirari yake wa annabi a gabansa idan annabi ya fito zai hau mambari ya hudu ba in ya tashi ya rinka masa kirari kaga ma'aikin Allah kaga kaza kaza kaga kaza kaza amma Allah yake ƙarya yake munafiki ne duk wannan maganar da yake gaya maka asiri ba ta kai zuciya ba shine ma'anar wa yushidu Allah ala ma fi qalbi wa huwa ala in mun fassara shahida a nan ko ashhada yushidu bi ma'ana a kasama yuqsimu kenan domin shahada tana zuwa da ma'anar alkasamu rantsuwa wa yushidu Allah suna rantsewa da Allah alama fi kalbihi kan cewa imani yayi katutu a zuciyarsu amma ƙarya suke yi babu shi a zuciyarsu amma akwai kira'ar wa yushidu wa yashhadu Allah wa yashhadu Allah a madadin wa yushidu Allah wa yashhadu Allah Allah yana shaida akan abin da suka faɗa ba gaskiya suka faɗa ba ƙarya ne daidai da wallahu yashhadu innahum lakazibun sannan ɗabi'a ta gaba sai Allah ya ce wa huwa aladdul hisab kuma za ka ga shi munafiki aladdu kalmar aladdu bi ma'ana a'awaju karkatacce ne baya tafiya stress. ba mutum ne kaifi ɗaya ba shi munafiki karkatacce ne fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda laka alad mufrad din kenan ludda ko alidda shine jam'i ana nufin ujan karkatattu daka wa huwa aladdu shi karkatacce ne baya magana kaifi daya baya tafiya straight forward an gane ko to sannan kuma alfisamu mai yawan husuma ne yana daga cikin ɗabi'un munafurci yawan husuma gardama jayayya taurin kai an gane ko shine manzo Allah ke wa idza kasama fajara Allah yake ne wa idza tawalla ta'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlika al-harta wan-nasl wallahu la yuhibbu al-fasad Allah yake wa idza tawalla kuma idan ya juya baya shi wa shi munafiki mana idan yazo gabanka zai rantse yana tare da kai to kuma idan ya juya baya fa idan ya juya baya fa a sai ya kulce a zuciyarsa fil ardi a duniya li yufsida fiha zai barna ma'ana yana daga cikin ajandarsa da kudurin zuciyarsa kullum barna ba gyara ba ibn kasir yace kalmar sa'a anan bi ma'ana ƙafada an gane ko kuma adbara yas'a bi ma'ana yaqsudu idza nudiya lis-salati min yawm al-jum'ati fas'au ay faqsudu ila dhikrillah wa barul bayt da haka yana daga cikin ɗabi'arsa a gabanka ya ɓoye gaskiya a bayan idan kai ya barna wannan ɗabi'a ce ta munafurci haka wa idza walla idan ya juya fa asil ardi sai ya kudance a ban kasa li yufta fiha dan yayi barna wa yuhlika al harsa ya kai hayyaka yana ɓata amfanin gona kuma yana ɓata ƴaƴan tayi mana jiran dabbobi ba nan malamai suka ce na daga cikin ɗabi'un munafurci na zahiri banda na baɗini ayyukan ta'addanci kawai ya zo ya farwa dukiyar mutane da ɓarna? ya ƙona, ya kashe ya fasa ya lalata wannan tabi'a ce ta munafurci ko da musulmi ne yake wannan to yana aikin munafukai nan munafiki baya son zaman lafiya amma mumini shine wanda yake son zaman lafiya mumini shine wanda yake da wankakken zuciya mumini shine wanda yake in ee eh, eh, ne in a'a ne amma shi munafiki ba haka bane ba wasu malaman suka ce barnar da ake nufi a nan ba wai sai barna ta zahiri ba ko da barna ta batini domin ita barna ta batini ita take haifar da barna ta zahiri ayyukan zunubi su suke kawo wata annoba ta sauka ita kuma annoba ɗin ta sauka sai ta ƙone amfanin gona sai ta kashe dabbobi ma'ana ta jawo fari a rasa ruwa sakamakon rashin ruwa shuka ta lalace dabbobi su rinka mutuwa wannan su malamai suka ce wannan shine amma duka biyun duk yana shiga ƙarƙashin wa yuhlikal harsa wan nasla yana lalata amfanin gona kuma yana lalata tsatso yana nufin jirajirai ɗan tayi na dabbobi Bangiji ya ce wallahu lallai shi ku Allah la yuhibbul ba baya san barna ka dukkan mabarnaci Allah baya san ka domin Allah baya san barna idan kamar anan Allah ya ce baya san munafiki ne to amma a madadin ya kama suna sai ya kama mai sifa idan ka sani ko da ɗin ba munafikin ba ne ita kanta barna Allah baya so tare da cewa ɓarna tana iya yiwa daga munafiki ko daga kafiri kai tana iya yiwa ma daga wani wanda ba su ba a bisa ga kuskure kuma dai waye ya barna Allah baya san barna kuma Allah baya goyen bayan barna sai Allah ke وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ Allah ya ce wa iza fila lahum idan aka ce da shi shi munafiki ittaqillaha ka ji tsoron Allah mana in aka yi masa wa'azi na ya gyara a madadin ya karbi gyara ya tuba ya daina aka zakul izzatu sai jin isa ya kama shi bil ismi tare da aikata saƙo. yana daga cikin ɗabi'un munafikai ba sa karɓar gyara ba sa jin wa'azi za ka rashin karɓar gyara da rashin jin wa'azi ɗabi'ar munafurci ce ko da sai musulmin ƙwarai ne kaga idan an gaya ma gaskiya zuciya ka ba ta so kana jin wata isa ka sani kana da ɗabi'ar munafurci kai ƙoƙari ka gyara kai ƙoƙari ka daina kar ka bari mutuwa ta riske ka haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ayoyin munafurci suka sauka hankalin sahabbai ya tashi Allah yake wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Allah baya san mai takama baya san mai alfahari sai sahabbai suka ce ya rasulullah inna ahadana yuridu an yara thawbahu jamilan wa na'lahu jamila wa hal hadha min al-kibr ya ma'aikin Allah ɗayan mu zai so ya ga rigarsa da kyau ya sa rigar da ta fita kowa kyau takalminsa da kyau ya sa takalmin da ya fi na kowa kyau ya hau mota mai tsada wacce ta fita kowa shin wannan girman kai ne to zalla ce a inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne mai ado yana son kyau yana son ado sai manzo Allah ce walakinnal kibara batarul haqqi wa gamtun nas sai dai girman kai wanda shine dabi'a daga cikin dabi'un munafurci ana gane shi ne cikin batarul haqqi kin karbar gaskiya wa gamtun nas da wulakanta mutane kila wani yaron ka ne a ofis yace mai gida a gyara kaza kaza kaza yanzu kai zaka gaya mun kana ganin gaskiya ce ka yadda amma shi bai isa ya faɗa ba a kila ta kai ga gaya ma yanzu ke za ki gaya mun gaskiya to duk mutumin da zaka ji yana cewa yanzu wani ne zai gaya mun gaskiya to yana da ɗabi'ar girman kai in an ce da shi ya gyara shi abin da yake kallo ba gyaran ba wanda ya faɗi a gyaran ai bai isa ya faɗa ba kullum idan za ka rinka auna magana da masu faɗarta ba za ka dace wa daidai ba farkon abin da ake yi idan aka faɗa maka magana Rufe ido wa ya faɗe ta kalli maganar in daidai ce daidai ce ko wadda wanda ya faɗe ta kafuri ne wannan shine adalci ka karɓa sai ta maka amfani ba ruwanka da wanda ya faɗa yasa larabar ke cewa unzur ila ila alqa'ili eh, eh, ila ma qala alqa'il wa la tanzur ila ka kalli abin da mai faɗa ya faɗa kar ka kalli shi wanda ya faɗa shine shawa abdullahi gwanda yake cewa wala yuta'u alimun fi batil wal haqqu maqbulun walau min jahili ba a biyo malami in ya faɗi ba daidai ba ita ko gaskiya ana karɓar ta ko jahili ne ya faɗi ta manzo Allah shedan ne yazo ya gaya wa Abu Huraira wata gaskiya Abu Huraira yazo ya gaya wa Annabi manzo Allah ce sadaqaka wa huwa kadhub abin da ya faɗa gaskiya ne amma shi ba ba mai gaskiya bane makaryaci ne sannan sai manzo Allah ce ka san waye gaya maka magana yace ai ce to shedan ne da haka ashe kenan ita gaskiya ko shedan ne ya faɗe ta ana karɓa ita kuma ƙarya ko malam ne ya faɗe ta ba za a karɓa ba to idan mutum ya ɗauki wannan ƙa'ida a rayuwa zai dace amma idan ka ce kullum gaskiya sai in wani ne ya faɗa za ka karɓa a'a za ka kuskure wata rana wanda ba wannan ba sai ya faɗi gaskiyar shi kuma wannan sai ya faɗi kishiyarta sai zama kuma ka saba kuma wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafarci sannan wannan yana nuna mana a ce a ji tsoron Allah ba wani abu ne wanda yake babba ba abin nufi da babba ba wani abu ne wanda akwai wanda ya fi ƙarfin a gaya masa ba kowa ma za a iya cewa wani ka ji tsoron Allah Bangiji ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron Allah mutanen nan har annabawa suna ci domin annabawa mutane ne kai Allah ma dan ya nuna maka wa'azi da tsoron Allah ba wanda ya fi ƙarfin ai masa manzo Allah kansa a ayat suratul ahzab yace ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah sai dai malamai suka ce idan aka ce ka ji tsoron Allah in ba mutumin kirki bane to ana nufin ya gyara ya zama mutumin kirki idan kuma mutumin kirki ne sai aka ce ya ji tsoron Allah to ana nufin ya zage dantse ya ƙara dagewa da haka annabi da aka ce ya ji tsoron Allah ana nufin ya daɗa dagewa amma wanda ba annabi ban an ce ya ji tsoron Allah ana nufin abin da baya yi na gari ya dawo yana yi wanda kuma yake yi mara kyau ya daina shi yasa Allah yake wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah mun yi wa kowa wasiya da cewa ya ji tsoron Allah duk wani alkhairi da ka san za a samu a wajen Allah farkon ɗanban samun sa shine tsoron Allah da tsoron Allah ake samun duk wani alkhairi kuma duk wata asara da ɗan adam zai yi a duniya farkonta shine rashin tsoron Allah rashin tsoron Allah shi ke zama ka kowace iri asara yasa Allah ya ta gaya mana tsoron Allah da alfalun da ake samu idan an ji tsoron Allah ومن يتق الله يجعل له مخرجا ان تتقوا الله an gane ko wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra inna ma yataqabbalu Allahu minal ire-iren waɗannan yasa duk lokacin da manzo Allah zai hutuba sai ya karanto wasu ayoyi guda uku duk suna magana akan tsoron Allah da su yake bukewa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 idan an ce da shi ittaqillaha ka ji tsoron Allah asabatul izzatu sai girman kai da ji da isa ya kama shi bil ismi tare da yana aikata sako ba wai abin da aka yi masa fa ba wai baya yi bane yana yi yalla yake fa hasbuhu jahannamu me irin wannan dabi'a wutar jahannama ta ishe shi zai zo ya tadda mu da wutar jahannama za mu tankura shi wala bi'sal mihad tir da mashimfiɗin mutum idan ya zama wutar jahannama ita ce mashimfiɗin ba domin wutar jahannama duk wanda ya shige ta ita ce za ta yi masa tallafa daga ƙasa kuma ta biyo ta bayansa ta danne shi ina Allah ke lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim bawash da wuta za mu musu shimfiɗa da ita za mu musu mayafin rufa ana za ta dabaibaye su ta ko ina da aka wala bi'sal mihad tun da wanda mashimfiɗin ya zama shine wutar jahannama sallaci ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد Allah ya ce wa minan nasi amma daga cikin mutane ba nan ne malamai suke cewa Qur'ani ya gaskata kamar yadda Allah subhanahu wataala ya subanta shi da shi kitaban mutashabihan matsaniya littafi ne mutashabiha mai kama da juna masaniya mai ambatan abubuwa tare da kishiyoyinsu ka lura da kyau idan Allah yana magana a kan 'yan aljanna to kuma zai biyo da magana ƴan wuta in yana magana sama zai biyo da magana ƙasa in yana magana dama zai biyo da hagu mana shi ƙur'ani haka yake tafiya da ambatan dama da hagu da ambatan alheri da shari da ambatan mutanen ƙwarai da mutanen manza. a ayoyin baya an faɗi munafukai da ɗabi'unsu da kamanninsu wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala alama fi qalbihi wa huwa ala bil sai kuma Allah yake wa minan nasi kuma dai daga cikin mutane akwai kuma muminan gaske muminan kwarai man yashri ba a amradatillah wanda suke sai da kansu baki ɗaya don hidimar addini dan su samu yardar Allah za ka iya ba da komai don addininsa kamar an yi ciniki da kai ne an biya ka kai ma ka bayar shi ne Allah ke inna Allah shara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fi at-taurati wal injil wal qur'an fastabshiru bi bay'ikum alladhi ba'atum bih wa dhalika huwa al-fawz al-'azim Allah ya yi ciniki da muminai bi anna lahum aljanna cewa zai biya su da aljanna me ya siya an fusahum wa amwalahum ya sai kawukan su ya sai dukiyoyin su idan da Allah zai ce ba ni ranka dan hidimar addini na ka yadda zaka bayar ba ni dukiyarka dan hidimar addini ka yadda zaka bayar to in ka yadda to farashin da za a biya ka da shi shine aljanna zaka daga cikin mutane akwai wanda sun yadda wannan cinikin sun kulla kuma sun siya kuma Allah ya yi alkawarin zai biya kuma Allah baya ba alkawari man aufa bi ahadihi min Allah wa ya kai Allah cika alkawari babu shine Allah yace min almu'minina rijalun sada kuma ahadullah alayhi minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila daga cikin mu'minai akwai waɗanda suka gaskata wa Allah alkawarin da suka yi masa da cewa za su ba da rayuwarsu za su ba da dukiyoyinsu don hidimar addininsa daga cikinsu ma har akwai wanda cinikin ya fada don yanzu har sun yi shahada daga ciki har akwai da cinikin ya fada don sun da dukiyar dika abin da suke jira kawai a je lahira Allah ya biya su da aka ubangiji ya ce lalle kamar yadda a cikin mutane akwai munafukai waɗanda ba sa addini da gaske ko kuma a cikin mutane akwai muminan kwarai su kuma masu yin addini na gaskiya duk abin da suka faɗa maka a baki shine har cikin zuciyarsu shine Allah madaukakin sarki ce suna yin haka ne kuma ibtiga amarabatillah dan neman yardar Allah ba wai dan wani ya yaba musu ba wallahu lalle Allah ra'ufun bil ibad mai rangwame ne ga bayi mana idan mutum yayi wa Allah irin wannan bajinta ba kuma ana nufin bayi da kurakurai ba bayi da laifi ba to ko yana da kurakuran ko yana da laifin shi kuma Allah ya yace saura irin abin da mutanen Badar suka yi abban da aka je yakin Badar da su mutum 313 suka yi bajinta suka tunkari mutum dubu ɗaya da ɗari ɗaya da wani abu a cikinsu masu doki kawai mutum biyu ne wasu daidai da bulalar duka mai kyau babu amma sun tunkari arna da muggan makamai da bayan an gama yakin badar Allah ya ce da manzan Allah ka gaya musu dinna ba su aljanna ina maza Allah ya ce wa fa yudrika anna Allah ala ahli badr fa qala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu ku. tun Allah ya kalli 'yan badar da idan rahama yace duk abin da kuka ga dama ku je ku yi na yafe muku aljanna da ke na ba ku karfin shiga to shi yasa zaka ga wasu daga cikin wanda suka yi yakin badar daga baya sun yi wasu manyan laifuffuka amma duk da haka manzo Allah yake alƙawarin Allah ya tabbata a gare su ba zai tayar ba daga cikin su aka samu Hatib ibn Abi Balta'a ya je ya gaya wa kafiran Makka sirrin Annabi a boye manzo Allah zai zo fatuhu Makka Hatib ya rubuta wasiƙa a boye ya tashi wata mata ya sa ta sa wasiƙar a cikin gashin kanta sai kitso yace maza ki je ki kai wa mutanen maka. wanda wasiƙar tana da hadari tona asirin manzo Allah yake cewa zai kawo mutanen Makka hari kaga hukuncin wannan tun a zamanin annabawa kisa ne Idan manzo Allah Jibril ya zo ya gaya masa ga abin da Hadid yayi annabi ya tura aka je aka tar matar a hanya aka kamo ta aka kawo ta aka bincika ta aka kama ta da wasiƙar aka kira Hadid me yasa kai wannan Umar tun kafin ai hukunci yace ya ma'aikin Allah bannin kare masa kai munafiki ne manzo Allah ce a a ya ji yakin Badar tabbas abin da ya munafurci ne amma sawun giwa ya take na rakumi Allah ya san zai wannan amma yace ya ba shi aljanna to haka nan ga kudama ibn Maz'un kudama ibn Maz'un ya je yakin Badar amma wata rana aka same shi ya sha giya yayi tatil a zamanin sayyidina Umar aka kamo shi aka kawo shi gaban sayyidina Umar Umar yake kai da kai muka je yakin Badar fa amma ka sha kai tatil yace eh ranka ya dade ai ba laifi yace ba laifi sai karanto aya laisa alal ladina amanu wa amilus salihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati kum mattaqaw wa amanu kum mattaqaw wa Sai na umar ya da kai shi Allah ya iko yace to ku je ku yi masa bulalarsa amma dai dan aljanna shi ne Allah yake ma'ana shi mutum idan yi wa Allah wata bajinta wanda wannan darajar za ka ga sahabbai kadai ke da ita don yanzu kofar ta rufe yanzu kai ba ka da wani hanyar da za a zo a ce maka wani ɗan aljanna ne yi abin da ka gada ba. amma su tun da annabi yana tare da su kuma suka yi bajintar a lokacin da wani bai taɓa yin irin ta ba a lokacin da bajintar ta fi tsada sai Allah ya musu wannan tikitin mai girma shi manzo Allah ya ta gaya musu kai wani dan aljanna ne kai wani dan aljanna ne kai wani dan aljanna ne ne Allah yake wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai rangwame ne ga bayi dan karka ji an ce sahabi wani dan aljanna ne kuma wata rana ka ci karo da wani laifi da ya aikata kace ayya kuma zai yaka ba yake maka dan aljanna baya laifi amma sun yi bajintar da tuni Allah yake na yace muku duk abin da za ku yi na yafe muku to kuma yadda za ka gane cewa su din na gaske ne a lokacin da aka ce musu yan aljannan ne ba kuma zage sun yi ta sako ba fa a'a Umar ɗan Khattab yana cikin asharatul mubashiru na biljanna. certificate na aljanna annabi ya ba Umar ya fi sau nawa amma Umar yana zage dantse wajen ibada matarsa take ce da shi ka sauƙaƙa wa kanka mana ibadan nan dan aljanna ake kai kuma annabi ba sau ɗaya ba ba sau ba ya ce kai dan aljanna ne Ya ce wallahi ko na ga kafata ta dama ta shiga aljanna in ta hagun bata shigo ba zan daina wa Allah abin da yake so ba hmm. yace domin Allah shi ya bada aljanna idan yace Umar fita cire daman koma baya waye sai yace sai na shiga gidan waye na Allah ne wannan shi ne hakikanin sanin Allah amma a yau kaga abin da mutane suke yi ba wani mala'ika da ya zo ya ce maka fakai kai aljanna ne amma kaga yadda mutane suke shuka tsiya a ce an bashi wani lazumi an bashi wani wurdi shi wurdin ma sai ana sako in ba a yi ba a balansa wannan alama ce ta taɓewa alama ce ta rashin rabo Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana gaskiya ba mu ikon nisanta ta wasu alaikum wa rahmatullah